This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hawa Sharif ce tare da Sarfila Hashim da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a shirin na safiyar yau Litinin 11 ga watan Nuwamba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Sarfila da kanin labarai. To Hawa shugaban Amurka Joe Biden zai tattauna muhimman batutuwa na cikin gida da waje tare da zaɓen shugaban ƙasar Donald Trump lokacin da shugabannin biyu za su haɗa a ranar Laraba. akalla sojin chad goma sha biyar ne suka rasa rayukansu yayin da talatin da biyu suka ji rauni a wata arangama tsakanin sojojin kasar da 'yan boko haram a ranar asabar haka kuma za a ji cewa jiya lahadi hare-haren jiragen isra'il isra'ila sun kashe mutane da dama a labanan da arewacin gaza kanan labaran kenan a bangaren rahotannin za ku je da al'ummar jihar zamfara ke ci gaba da kokawa dangane da halin niyasin da suke ciki game da matsalar tsaro da ke kara ci kamar wutar daji a sassan jihar. yau wata na uku kenan ba zama ba tsayi ni da yara ko yaushe sai mun hanyar kasuwa mun tsare an je kasuwa an dawo yanzu kuma sun dawo mana ga karkara haka zalika muna tafa da wani rahoto kan alwashin da hukumar kafa shingen yaƙi da hamada ta najeriya great green wall ta sha na cewa za ta raba irin dabino har miliyan biyar mai samar da yabanya sau biyu a shekara. Seedling da za mu raba na irin dabino da za mu raba miliyan biyar din wannan planting season da za mu shiga. A lissafin mu shine a shekara za a iya samun biliyan ɗari biyu. Sai a biyo mu domin jin waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafe. To amma da farko ga kashin farko na labaran duniya. wabarakatuh jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. 'Yan kwanaki kafin jam'iyyar Republican ta zaɓi sabon shugabanta a majalisar dattawa. Shugaba mai jiran gado Donald Trump na matsa lamba kan 'yan majalisar su canza dokokin majalisar dattawa. Kuma su ba shi ƙarin iko wajen naɗa ministocinsa waɗanda ba a tantance ba. Sanatocin jam'iyyar Republican da suka haɗa da John Tone daga South Dakota da John Coney daga Texas da Rick Scott daga Florida suna gudanar da wani zaben sira a ranar Laraba domin jagorantar majalisar yayin da tsohon shugabanta Mitch McConnell zai yi ritaya daga mulki bayan kwashe kusan shekaru ashirin. Trump bai amince ba ko ya fito ya nuna goyon baya ga kowannensu daga cikin 'yan takarar ba, amma a ranar Lahadi ya bayyana cewa yana sa ran sabon shugaban zai bi wata hanya ta daban daga tsarin da aka saba na majalisar dattawa domin ba shi damar naɗa ministocinsa cikin sauri. A ɗaya bangaren kuma shugaban Amurka Joe Biden zai tattauna muhimman batutuwan cikin gida da waje tare da zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Donald Trump lokacin da shugabannin biyu za su haɗa a ranar Laraba. Kuma zai buƙace shi da kada yi watsi da Ukraine in ji mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa Jack Sullivan a jiya Lahadi. Trump na jam'iyyar Republican zai fara aiki a ranar 20 ga watan Janairu. bayan doke mataimakin shugaban kasar Kamal Harris a zaben shugaban kasa da aka gudanar a ranar biyar ga watan Nuwamba. Biden ya gayyaci Trump da ya zo ofishin Oval a ranar Laraba in ji fadar White House. A wata hira da aka yi da shi a shirin Face the Nation na gidan talabijin na CBS, Sullivan ya ce babban saƙon Biden shine alkawarin jajircewa don tabbatar da mika mulki cikin lumana. Sannan zai kuma tattauna da Trump kan abubuwan da ke faruwa a Turai da asiya da kuma gabas ta tsakiya akalla sojojin chad goma sha biyar ne suka rasa rayukansu yayin da talatin da biyu suka ji rauni a wata gama tsakanin sojojin kasar da 'yan boko haram a ranar asabar kamar yadda mai magana da yawon sojojin ya bayyana yana mai cewa an kashe 'yan boko haram casa'in da shida. a jiya lahadi Janaral ishak a cek bai bayyana inda aka kai harin ba kuma bai bayar da cikakken bayani kan lamarin ba ya bayyana a gidan talabijin na kasar cewa sojojin sun kuma raunata 'yan boko haram goma sha ɗaya tare da kwace makamai da kayan aiki rundunar sojin ta tabbatar da al'umma kasar cewa an shawo kan lamarin kuma ana ci gaba da gudanar da ayyukan gano sauran abubuwa a wani bangare na operation haska night in ji ashek yayin da yake magana kan farmakin da sojoji suka kaddamar domin fatattakan mayakan boko haram daga tafkin chadi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Gaba kaɗan a cikin shirin sarfili zai sake dawa da ƙarashin labaran duniyar. To amma kafin nan bari mu je ga rahoton mu na farko da zai kai mu jihar Zamfara da ke arewacin Najeriya. Jihar da ke ɗaya daga cikin jihohin arewacin ƙasar da matsalar tsaro ta yi wa katutu. Daga gusau fatar gwamnatin Zamfara ga wakilin Abdulrazak Bello Kaura da cikakken rahoto. A daidai lokacin da wasu al'ummomi ke murnar samun sauƙin hare-haren 'yan bindiga a hanyar buso zuwa funtuwa, wasu mazauna yankunan karkara a jihar ta zamfara na kokawa ne tare da neman agaji akan farmakin da 'yan bindigar ke kai masu a gonakinsu a daidai lokacin da suke aikin cire amfanin gonar da suka noma. musamman a yankunan nasarar bukullu da zarumai da wanke da moriki da bilbis a ƙananan hukumar mulkin bukuyum da maru da gusau da tsafe da zurumi da dai sauran yankunan da ke fama da kalubalen tsaron a jihar zamfara kamar da wasu da suka nemi a sakaye sunayensu suka bayyana mani daga yankunan su daban-daban. Yau wata na uku kenan ba zama ba tsayi ni da yara ko yaushe sai mun bi hanyar kasuwa mun tsare an je kasuwa an dawo yanzu kuma sun dawo mana ga karkara muna cikin wani hali da jirgin ruwa da gefe da ɗan haji ko shi sai ɓarayi da sun sun kashe mana mutane sun ɗaukan mana mutane sun yi daji. Mu suna kone mana kayan abin umarnin kayan gona. yanzu haka ga can mun gani bakin daji sai sun koro mutanen maraki. Kaga shekaran jiya siyan nan ma ana gama la'asar sun ka shigo gonakinmu suna ta harbin kowa da kowa sun ka samu harbi suke, sai da suka harbi muna mutum biyu suka kuma tafi da mutum daya yanzu haka yana hannu. Shi ma wani shugaban 'yan banga a yankin dan kurmi na karamar hukumar mulkin Maru cewa yi duk da kokarin da 'yan bangar ke yi wasu lokutan 'yan bindigar na kai hare-hare fiye da sau biyu a wuni daya wallahi yau mutanen nan sun zo mana har kashi biyu sun hito daga wajen ɗan gode da sun ka gangaro kuma dukkanin sojoji gari da Allah yana roƙo ga gwamnati da Allah ta taimaka mana. Yan bindigar dai a jihar Zamfara sun bullo da kai hare-hare ga manoman ne a yanda suka cire amfanin gona bayan da harkar tsaro ta rayan Najeriya ta bullo da wani sabon salon yaƙi da yan bindigar da ake kira Operation Fansar Yamma wanda tun bayan kaddamar da shi aka samu sauƙin kai hare-hare a kan manyan hanyoyin jihar duk da cewa a makon nan ma sai da 'yan bindigar suka kai wa sojoji hari a lokacin da suke kan hanyar su a cikin garin bilbis ta karamar hukumar mulki aikin Nitsafe lokacin da suke gudanar da aikin sintiri. Haka ma hanyar gurusu zuwa Nasarawa a yankin karamar hukumar mulkin Bukuyum ta zama wani tarkon mutuwa ga matafiya a yankin inda 'yan bindigar da ke dabobin su da ke cikin dajin makakari da gandu ke tara hanyar ta karkara kusan a kowane lokaci. To sai dai gudu kaftin Ibrahim Bukar na sashen hulɗa da kafafen yaɗa labarai na harkar tsaro tarayyar Najeriya ya ce 'yan bindigar shure-shuren mutuwa ne kawai suke yi kwanan nan a inda sojojin sama suke ta ruwan bama-bamai akan waɗannan 'yan ta'adda to kaga dama abun yana shirin karewa sai ka ga yana guje-guje su abin da yake faruwa kenan amma mu sojoji za mu ci gaba da aikace-aikacen mu. To amma ya ce akwai buƙatar haɗa ƙarfi da ƙarfi domin ganin an kai ƙarshen matsalar kwata-kwata. Al'ummar jihar Zamfara dai yana ci gaba da biyan miliyoyin nerori ga 'yan bindigar walaude a matsayin kuɗin fansa a kan 'yan uwansu da aka garkuwa da su ko kuma a matsayin haraji. Abdulrazzaq Bello Kaura sashen Hausa na murya Amurka daga Gusau a Najeriya. A gaida Abdulrazak Bello Kaura yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. jiya lahadi har jiragen yakin isra'ila sun kashe mutane da dama a labanan da arewacin gaza duk da cewa firaministan isra'ila benjamin netanyahu da zaɓen shugaban amurka donald trump suna tattaunawa kan hanyar da za a bi idan trump ya hau karagar mulki a watan janairu shugaban na isra'ila ya ce ya yi magana da donald trump sau uku tun bayan zaben shugaban kasar amurka a makon da ya gabata kuma ya ce suna ɗaukan matsalar iran da kyau daga kowane ɓangare da kuma haɗarin da wannan matsala ke haifarwa Netanyahu ya ce yana ganin babbar dama da Isra'ila ke fuskanta a fannin zaman lafiya da faɗaɗa ta, amma bai faɗi ƙarin bayani ba kan wannan magana. Kafin gudanar da zaben Trump a cewar labaran Isra'ila ya shaidawa Netanyahu cewa yana son Isra'ila ta kawo ƙarshen yakin da take da ƙungiyoyi biyu masu samun goyon bayan Iran, mayakan Hamas a Gaza da kuma mayakan Hezbollah a labanan kafin rantsar da shi a matsayin shugaban ƙasa a ranar 20 ga watan Janairu. Ƙungiyar Taliban Afghanistan ta aiki da wakilanta zuwa ƙasar Azerbaijan jiya Lahadi domin halarta wani babban taron sauyin yanayi na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ke zama irinsa na farko tun bayan da suka kwace mulki shekaru uku da suka gabata. Kafofin 'ya'yan labarai na gwamnatin Afghanistan sun rawaito cewa Mut'ul Haq Khalis, shugaban hukumar kare muhalli ta ƙasa, ne ke jagorantar tawagar ta Taliban, wadda ake sa ran samun matsayin 'yan kallo maimakon adama da su. An shirya fara taron sauyin yanayi na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda aka fi sani da CAP 29 a yau Litinin a Baku, babban birnin ƙasa Azerbaijan. kuma zai ci gaba da gudana har zuwa ranar 22 ga watan Nuwamba. An cire kungiyar Taliban daga tattaunawar sauyin yanayi ta ƙasa da ƙasa a baya-bayan nan. Saboda babu wata ƙasa da ta amince da ita a matsayin halastacciyar gwamnatin Afghanistan, kuma ba ba su izinin zama a kujerar ƙasar a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya ba. daga ƙarshe hukumomi sun ce sun kama wani matashi ɗan shekara 25 da aka same shi da makami a lokacin da yake barin wurin da ake harbe-harbe a jami'ar tuskegee da ke jihar alabama hukumar tabbatar da doka ta alabama ta bayyana mutumin a matsayin jakis marek na montgomery amma ba ta bayyana ko ɗalibi ba ne ba ta ce yana da bindigar hannu mai ɗauke da na'urar sauya bindiga ta zama mai haɗarin gaske kuma yana fuskantar tuhumar gwamnatin tarayya kan mallakar bindigar. Ba a dai san ko Marik yana da lauya wanda zai iya magana a madadinsa ba. Harin na ranar Lahadi ya yi sanadin mutuwar mutum ɗaya tare da jikkata wasu sha shida. Hukumomi sun ce mutumin mai shekaru sha takwas da ya mutu ba ɗalibin jami'a ba ne. Harbin ya faru ne a daidai lokacin da jami'ar bakar fata a tarihi take gudanar taron ɗalibai da tsaffin ɗalibai karo na ɗari. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla har yanzu dai muna Najeriya wannan karan a Abuja babban birnin kasar. Inda hukumar kafa shingen yaƙi da hamada ta Najeriya wadda ake kira Great Green Wall a Turance, Ta ce za ta raba irin dabino guda miliyan biyar mai yin yabanya sau biyu a shekara. wannan dai na daga cikin muradun samar da bishiyoyi don cin ribar samun kuɗin shiga da kuma yaƙi da ɗumamar yanayi wakilin sashen hausa nasiru adamu hikaya na ɗauke da ƙarin bayani cikin wannan rahoton da ya aiko mana Hukumar da ke aiki a jihohi sha ɗaya da ke fama da barazanar hamada a arewacin Najeriya na yayata kamfen ɗin samun akalla kowa ya dasa bishiya ɗaya har ta samar da kariya da inuwa. Shugaban hukumar Sale Abubakar ya ce an samo irin kuma duk wanda ya same shi zai rika samun makudan kuɗi. Dibino zai tsoro shekara uku zuwa hudu ya soma yaya kuma zai yayan na sau biyu a cikin shekara. Kiyastawa da muka yanzu sidilin da za mu raba na irin dabino da za mu raba miliyan biyar ɗin wannan planting season da za mu shiga. lissafin mu shine a shekara za a iya samun biliyan 260 na naira aka yi girbi kenan za a ce koya ne aka tsinki wannan dubu nan yanzu wanda ya samu kamar ishirin misali muna kyautata zaton akan cewa a kowane wata zai iya samun miliyan daya daga gindi ishirin na wannan dabino da za mu raba a shekara zai iya samun dabino na miliyan daya da zai sayar a kowane wata game da tsarin nan na dasa bishiyoyi don samun biya daga kasashen ƙetare wato carbon credit sale Malam Abubakar ya buƙaci jama'a su kafa ƙungiyoyi don yin aiki da hukumar wajen samun kasafin. Maganan kabon kredit da kai a haɗa ƙungiyoyi yanzu so za a haɗa karfi da karfe ne. Kowa ya huto mu haɗu mai wannan abu tare. shi ne zai amfane mu a nan gaba. Mu samu kwanciyar hankali a cikin yanayin A cikin wannan shiri da muke da shi kowa ya kokari kuma a gidansa ya yi wani dan lambu inda zai rika yin kayan miyan gidansa ba tare da masu ya kasuwa ya abin nan ba wato yadda ake cikin tsananin kuncin tattalin arzikin nan yawwa kowa ya samu dan wani dan waje a gidansa eh. in yana neman shawara daga wajen muna da ma'aikatan da za su je su yi maka a gidanka ma ka nuna musu filin sai su je sai su haɗa maka a yi maka lambunka kayan miyan ka duk kana nan kana da shi a cikin gida ba tare da ka tafi kasuwa ba. Gwamnatocin jihohi da kungiyoyi kan kaddamar da dashen bishiyoyi amma ba lalle ne su samu kulawa ba bayan kammala buki. Lamarin dausayi a yankin arewa ya hada da kogunan da hamadar ke kafar da su musamman a lokacin rani. Sunana Musa Bala ya kasari ni ne National Coordinator na Arewa Green Movement. Akwai wani abu da ake kira River Bank. Shi haɗe da jama'ar ya taho ne daga yanki wanda ya haɗe da tafkin Chadi. To ran da hanyar ruwa ɗaya ta toshe to samar da ita ma za ta dakata to shine dalilin da ya janyo wannan cewa na tafkin chadi sai an yashi wannan haɗejiyar jama'ar in ana son kowane bangare ya samu kyakkyawar gudanar ruwa eh. kuma zai sa tsirrai su ci gaba da fitowa bishiyoyi su ci gaba da hayayyafa babu ko shakka a ciki daga nan ne mutane masu noman rani suke samun gabbai da suke fidda ruwa su kai gonaki su kai tafkuna su kai ko ina domin wuri ya zama da ni'ima tsirrai sun fito wuri ya inganta ko ko'ina kore shar. Sare bishiyoyi don samun itacen girki bai dakata ba duk da samun zaɓin hanyoyin iskar gas da wa'in ma ba rakusar amfani da su a karkara ko wasu na ɗari-ɗarin amfani da zaɓin don gudun tashin gobara. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru Adamu El Hikaya masu sauraro ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne ta tashar mata VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka duk da aka yi sha'awa za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma lokaci ne da za a saurari shirin mu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkan mu wani sabon shiri na cikin da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau za mu fara duba wani zargin damfara filaye a yankin Karu na jihar Nasarawa. Ku biyo mu cikin shirin sunana Sarrafi Lahashin Gumel. Sabon shirin ciki da gaskiya zai sauka a karamar hukumar Karu da ke jihar Nasarawa da ke makwabtaka da Abuja inda aka sarin ƙananan ma'aikata da ke aiki a cikin Abuja ke zama don samun sauƙin kuɗin haya wasu kuma har kukuta suke yi suna mallakan muhallinsu a yankin. Ana samun waɗanda ake zargi da damfarar mutane kuɗi da kuma wajen sayan filaye da karewa da Allah ya isa ko kuma a shiga kotu a yi ta shari'a. Inda akan samu fili ɗaya da mutum uku ko huɗu za su ce duk nasu ne. don wani ya sayar musu da sunan nasa ne ko dillali ne. Za mu duba misali ɗaya da ya faru da wasu bayan Allah kamar yadda za a ji. To, salamu alaikum sunana Buhari Nusa Kumriya. Tabbas irin karin maganar nan da Hausawa suke cewa an lallaba kura da fatar akuya ne. Sabida akwai wani bawan Allah da muke zaune da shi a nan mu sabon gari maraba wanda ake ce masa Umar Garba Adahama. a da dai kan ina ganin kimansa da mutuncinsa kwarai da gaske sosai sakamakon zuwa wurin abokina eh, da yake yi suke harka arziki gaba daya shi yasa ni ma har na biyu mu ma muke wa irin wannan gaisuwa ta harka arziki ina ganin sa mutumin kirki to shi wannan aminin nawa alhaji idris dan gwamulo so sai eh, sakamakon irin shidimar da yake wa shi eh, umar garba adahama Ah, so sai ya yi masa alkawarin cewa zai ba shi guri tun da shi ah, alhaji idris a gidan haya yake to don ya shi umar adhaman suna dan harkar filaye to da aka yi haka sai ya ce to amma ya kawo dubu ɗari za a ba wa masu gadin gurin nan to shi da yake ba mai karfi ba ne a guri na yake ta dan tattara kuɗin nan har ya tara kuɗin na to da ya tara kuɗin nan aka fara samun dubu hamsin muka je aka kai masa da ni aka ƙara samun dubu hamsin muka je aka kai masa sai sai to tun da ni wani lokacin na harkar fatauci ne na dawo ina gari ba na wani abun shi kuma yana da gurin kasuwa ne a zaune sai to tun da ni rana dawo ina nan a zaune mu je a cire min gurin a nuna mun muka je aka cire masa guri aka nuna mu na sa guri albarka to daga ganan ni ma sai ga guri kaman alaman ya yi mini to da na ga yi mini sai na ke ce masa to ni ma ina son kaman na san nawa zan baya sai ya ce to muka daidaita yace na bashi dubu ɗari biyu da hamsin a wannan lokaci kusan shekara uku da ta wuce kenan to bayan mun yi haka sai akwai waɗansu aminai na ana cewa ɗaya ɗahiru ɗaya almukutar dogo ɗahiru sai ya ce to shi ma muka muna zuwa gewaya da shi sai ga gurin ya masa ya ce in tambaya masa in mutumin yana da shi zai siya na tambaye shi kana da fili a gurin na ya ce eh dama ai fulotu goma gare shi sai ya ce to wani amini na ne zai siya ya ce to wanne yake su kamar ya yake so ya ce hamsin da hamsin ya ce to a bashi dubu ɗari uku da hamsin ɗahiru ya ɗauko kuɗi ya bashi aka ce za a je a cire mana daga baya ya ce zai ƙara wani 50 by 50 ɗan aka ƙara masa 350 uh, suka zama 600 a 700 yana da 50 by 100 to bayan an yi haka uh, muna nan dai ana zuwa gewaya shi ma ɗayan aminin namu almakutar sai ya ce yana so a takaice dai shi ma ya sai kamar na ɗahirin 100 by 50 ibiya malam naira dubu ɗari bakwai to ana nan ana nan sun je za a cire guri ko kamun haka kamun a kamun a yi dagin nasu sai shi kuma malam umar din ya kara kira umar adahama umar garba adahama ya kira ne ya ce akwai makoci na da zai sayar da sa amma yana so in sai gurin nan tunda kusa da ni nace a'a ba siya ba ni dan kasuwa ne ina dan yanzu kaya suna tata ta hauhawar farashi don haka ba zan sai filin nan ba bayan mun sayi wancan namun fa kusan da shekara biyu kenan fa ba zan saya ba so sai ya ce a ai arha ne tun da yanzu shi kuɗi yake so zai wasa hidima ne zai siya in siya arha ai da in tafi da kuɗin kasuwa ma ƙara in sai filin shi in bari a gurinsa cikin sati ɗaya zai iya siyar min a samu riba ninkin ba ninkin na ce a'a ya ce a'a na ce to ni ina ganin kamar harka arziki za mu yi na fasa tafiya kasuwa satin ma na ɗauki kuɗi na bashi bayan na bashi sai na ce masa to yanzu tunda ya kasance haka na samu sai 'yan kudaden daga wurin abokan harkokinmu na ce zan tafi kasuwar dole na tafi kasuwa kafin in dawo mu je a cire guri a yi digin in haɗe shi da nawa sai shi da kansa fa ya kira ni yake cewa wai ai gurin nan ya je ya samu aini ne katanga na ce ah ya zan zo in yi katanga ba da sanin ka ba ni da bana gari ma ha sai ce to Allah ya dada ni lafiya na dawo na zo na same shi na ga yadda katanga yake ce in kawo kuɗi a bawa masu lura da guran nan ya kiran su na ɗauki kuɗi na basu ya ce to wannan guri guri na ne don haka an cire iya gurin nan yasa na je na nemo masu digin muka yi tsada da su aka cire min iyaguri na na haka foundation daga baya sai wani yaransa bashir sai ya zo sai ya rufe gurin sai da ya zo ya rufe gurin sai na dawo da safe na sa masu digin suka dawo su kara bude min digin to muna kan budewa sai aka turo wani yaro ya zo ya ce in dakata da wannan aikin nace ba zan dakata ba ai guri na ne suka ce in dakata an canza min guri nace a'a ba wanda ya canza min guri ba zan dakata ba sai ya ce to aka kira wani wanda aka ce wai folis ne shi aka sayo da guri ya zo ya same ni ya ce ah, yaya muka zo cikin gaisuwa muka gaisa ta mutunci ce ya na zo na ga an yi wannan abu na na haka wannan guri sai na ce ah, eh kai ma ai da ka zo ka ga dagin dina ka ga biko na ka zo ka ture shi kai ba ka yi bincike ba ka zo ka sa naka ai kai ne ya kamata ma abin sai ce to ai in na zo na ga wannan sai in tsaya an yi bincike na ce to ina zai mu sai ce to mu tafi in dakata da aiki na ce na dakata ya ce mu tafi station na ce mu je to a bangaren wanda ake zargi da shirya wannan badakala Umar Garba Adahama shi dai asalin aikinsa malami ne mai addu'a don samun ihsani amma ya afka harka filaye inda wasu waɗanda suke zargin ya damfare su har suka gurfanar da shi gaban kotu. Ga abin da ya shaida wannan fili. To da farko dai akwai amini na sunansa Alhaji Idrisa suna ce masa Alhaji dan Mamulo. Muna harkoki na arziki da ni da shi wanda a duk lokacin ma da ya kasance ko da bani da wani abu haka ko bani da kuɗin cefa ne nakan iya tura yara na su je su same shi zai kuma yi musu dukkan wani abu da ake bukata. to amana ta shiga tsakaninmu da shi sosai na taɓa bashi wani fili ya nuna yana da bukatan a sayar da filin a bashi kuɗin yana da bukata na sayar da filin na je na kai masa kuɗi kashi na bashi. Yi Umar dama kana da filaye ne? Kana ji na? Da yana ji. Ni ba ina da filaye ba ne amma tun da na tashi ina karami ba harkan da muka fi fahimta idan kana da dan wani sauri ka sai kadara. Kana fahimta na? Mm. yawwa mun saba da maganan mu sai fili idan a hankalin ka samu sarari ka gina wani lokacin ma mukan gina gidaje mu saida saboda ba da wani harka wanda ya wuce almajiranci to daga nan kuma muke mukan sayan fili in muka samu da sauki mu siyar ok kai malamin islamiyya ne haka A'a ni gaskiyar magana ba malami ne na Islamiyya ba. Kai almajiri ne mai yin alƙairin ta addu'a da sauransu din nan? Eh lalle haka ne kwarai. malam umar in za mu tafi a gurguje yi eh, bayanin duka sama musu filaye ba ma shi buharin ba da wasu ko mutum biyu ne haka eh, su ma sun zo sun eh, samu filaye a wajen naka abinda nake bayan na buhari ka gani sai mutari ya zo shi mutari kafinta yawa shi ma ya samu fili a wajen yawa shi mutari da ya zo shi ma na bukatan fili ya siya kana ji na eh eh shi ma aka samu masa a yawwa shi ma mu tari ya sai fili hamsin bai dari. amma kana fahimta na eh umar ba wai ina so ke gaggawa bane abinda nake nufi duk waɗannan da su kayan musu alfarma sun samu filaye a takaice shin filayen su sauran naka ne ko na mutane ne kake samu ka sayar musu kai dillan ko da suke yi din ma na haɗa su da mai wuri ni ba ni ne mai wuri ba malam umar to me ya kawo aka zo kuma filayen aka koma har da 'yan sanda zuwa samu yau an fara gini gobe an yi kaza nuna kamar akwai rikici a lamarin ba gaskiyar magana ba haka abin da yake ba gaskiya ba haka abin yake ya aka yi abin da ya faru sai aka ce an yi aiki a filin ina gani na samu labari ba na kira su na tambaye su sun yi aiki a wuri suka ce ba su yi aiki a wuri ba na ce to yana da kyau mu je mu tabbatar muka je muka tabbatar akwai halama an zo an yi digin ɗan wuri za a yi aiki a wurin kana fahimta na? eh ina ji sai na ce musu to bari mu kira shi mu tambaye shi me yake faruwa eh. muka kira shi a waya muka tambaye shi sai ya ce lalle akwai wasu waɗanda ya samu labari amma ya tura yara sun kore su saboda haka babu wani matsala a wuri insha Allah sai suka ce su gaskiya tunda abu ya riga ya zama haka kawai ba sa son wuri a ga musu da kuɗin su. Umar yanzu in kai zuwa ƙarshen maganar nan don ma mu gama ta da wuri. Ah, in faɗa ma sun zarge ka da cewa kusan waɗannan filaye kamar da kai ake haɗa baki ake ake ake aka nemi ah, damfare su ko aka damfare su akan waɗannan filaye. Gaba ɗaya ma dama filayen kamar na rikici ne wanda ke ka saba shiga ah, ba a sani ba da an ɗauka kai mutumin kirki ne alhali kai a da damfara kake yi Kara ji na yana eh, ji akalla ina tare da su tsawon shekara goma idan har ina wani abu wanda na damfara ko na zalunci to su suna sane da haka idan kuma ba na yi suna sane saboda sun aminta da ni na aminta da su masu raro Za mu kawo muku ci gaban wannan takaddama idan Allah ya kai mu shirin mu na gaba. Yanzu a madadin abokin aiki na Nasiru Adamu ya hikaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku. Ni Sarfila Hashin Gumal ke cewa mu kasance lafiya. madalla sai a tara mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin. Da haka kuma muka zo ga gaba ta karshe wato labarai a takaice. 'yan kwanaki kafin jam'iyyar republican ta zaɓi sabon shugabanta a majalisar dattawa shugaba mai jiran gado donald trump na matsa lamba kan 'yan majalisar su canza dokokin majalisar dattawa kuma su ba shi ƙarin iko wajen naɗa ministocinsa waɗanda ba a tantance ba sanatocin jam'iyyar republican da suka hada da john tone daga south dakota da john coney daga texas da rick scott daga florida suna gudanar da wani zaben sira a ranar laraba domin jagorantar majalisar yayin da tsohon shugabantar mitch mcconnell zai yi ritaya daga mulki bayan kwashe kusan shekaru ashirin a ɗaya bangaren kuma shugaban amurka joe biden zai tattauna muhimman batutuwan cikin gida da waje tare da zaɓaɓɓen shugaban ƙasar donald trump lokacin da shugabannin biyu za su haɗa a ranar laraba kuma zai buƙace shi da kada yi watsi da ukraine in ji mai bada shawara kan harkokin tsaron ƙasa jack sullivan a lahadi Trump na jam'iyyar Republican zai fara aiki a ranar 20 ga watan Janairu bayan doki mataimake shugaban kasar Kamala Harris a zaben shugaban kasa da aka gudanar a ranar 5 ga watan Nuwamba. Akalla sojojin Chad goma sha biyar ne suka rasa rayukansu yayin da 32 suka ji rauni a wata aron gama tsakanin sojojin kasar da 'yan Boko Haram a ranar Asabar. kamar yadda mai magana da yawon sojojin ya bayyana yana mai cewa an kashe 'yan boko haram 96 a jiya lahadi janar ishak a cek bai bayyana inda aka kai harin ba kuma bai bayar da cikakken bayani kan lamarin ba ya bayyana a gidan talabijin na kasar cewa sojojin sun kuma raunata 'yan boko haram goma sha ɗaya tare da kwace makamai da kayan aiki ta masu tsaro baki ɗaya abinda ya sauka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima idan allah ya kai mu da misalin karfe 8 agogon najeriya niger kamar da chadi karfe bakwai kenan agogon gmt da gana za a ji mu da maimakin shirin yanzu a madadin la hashin da ya taya na gabatar da shirin da editar mu ta wannan zangon grace alheri abdu sai dadi balawi da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu a washe rufe ku sallama daga nan washington dc sai an ji ku.